Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار راديو aka kamo a cikin shirin na rana zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirma na wannan lokaci a jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai mu dauke da labaran duniya muna dauke da shirin na tsaftar muhalli bayan sa akwai shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirma na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko kusan da ke leƙon muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. kokun san. Jama'a masu haure Assalamu alaikum yau Asabar biyar ga watan Disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 jira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha takwas ga watan rabi'u thani na shekara ta 1373 babban malamin addinin musulunci sayyid sadruddin sadar ya rasu an haifi malamin a garin kazmen na kasar iraki ya samu kyakkyawar tarbiyya ta ilimi da tsoron allah tun daga hannun mahaifinsa daga bisani kuma ya tafi birnin najab inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin da suka hada da ahon hurasani daga baya kuma ya koma birnin mashad na kasar iran inda ya zama ɗaya daga cikin manyan malaman addini na hausa a kasar shine kuma mahaifin imam musa sadar wanda ya kafa babbar majalisar mafiya masabar ahlul baiti a kasar labanan masu saurari ko kun san cewa shekaru 145 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan disamban shekara ta 1874 kasar iran ta shiga cikin kungiyar bada agaji ta red cross kafin haka dai gwamnatin sarki nasiruddin kajar ta yi kokarin shiga cikin kungiyar amma ganin yadda kungiyar take dauke da sunan red cross da kuma alama ta sakandami wanda hakan ya zama alama ta kiristoci hakan ya sanya iran da sauran kasashen musulmi suka jinkirta shiga cikin kungiyar ta red cross bayan da iran ta shiga cikin kungiyar daga bisani an canja sunan yadda za a rika kiran kungiyar a kasashen musulmi daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilalul ahmar da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato 5 ga watan disamban shekara ta 2013 nelson mandela tsohon shugaban kasar afirka ta kudu kuma madugon gwagwarmaya da tsarin warin launin fata ya rasu yana da shekaru 95 a duniya an haifi nelson mandela a shekara ta 1918 sannan ya karar da mafi yawan lokutan rayuwarsa wajen gwagwarmayar yaki da tsarin wariya na launin fata wanda turawan holland tsiraru suka kafa a kasar afirka ta kudu nelson mandela ya share shekaru 27 a kurkukun turawa yana tsare amma da karshe dai tsarin wariyar launin fata ya kawo karshe a shekarar 1990 kuma an fitar da nelson mandela daga kurkuku mutanen ƙasar afirka ta kudu sun zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 1994 sannan kuma nelson mandela ya karbi kyautar nobel ta zaman lafiya ta duniya a shekara ta 1993 ya kuma rubuta littafi dangane da rayuwarsa mai suna hanyar samun 'yanci mai wahala. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma ƙasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 da biyar sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To sauraro Hassan barka ne ke muku sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Kafin jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da sai na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. a ƙasar rasha an fara yi wa mutane allurar rigakafin cutar corona a wannan asabar shugaba donald trump na amurka ya bar da umarnin janye dakarun ƙasarsa daga somaliya manyan 'yan takarar zaɓe a ƙasar ghana sun rattaba hannu kan yarjejeniyar kaucewa rikicin bayan zaɓe to ziga labaran kamar yadda za a su a wani lokaci yau asabar ne ake fara yi wa mutane allurar rigakafin cutar corona a ƙasar rasha bayanai daga rashar sun ce tuni asibitoci a masku babban birnin kasar suka kimsa domin fara yi wa mutane allurar ta corona mai suna sputnik v da kasar rashar ta samar kamar da shugaban kasar vladimir putin ya bada umarni za a dai fara yi wa mutanen da suka fi hadarin kamuwa da cutar allurar da suka hada da ma'aikatan kiwon lafiya bayanai da masu samar da rigakafin na rasha suka fitar sun ce tasirin allurar ya kai kashi 95 cikin 100 sannan kuma baya haifar da wata illa shugaba donald trump na amurka ya bayar da umarnin janye dakarun kasar sa 700 daga kasar somaliya kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta pentagon ta sanar da yammacin jiya shirin janye sojojin zai somawa daga farkon watan janairu na shekara mai shirin kamawa gaba da karshen wa'adin mulkin shugaba trump sai dai amurkar ta ce ba wai hakan yana nufin za ta fice ne daga afirka za ta ci gaba da kasancewa kullum tare da abokan hulɗarta a nahiyar amurka dai ta ce sansanoninta na kasashen kenya da jibuti za su ci gaba da gudanar da ayyukansu na yaƙi da ta'addanci ta hanyar jirganta marasa direba da ke kai hare-hare a somaliya to ana shan waɗannan labaran ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran manyan 'yan takara a zaben shugabancin kasar ghana sun cimma matsaya kan kaucewa ta da fitina bayan zaben kasar a jiya juma'a ne manyan 'yan takarar da suka hada da john dramani mahama da kuma shugaba mai barin gado nana afuko ado suka rataba hannu kan yarjejeniyar ta zaman lafiya manufar dai ita ce kaucewa rikicin bayan zaben shugabancin kasar da sai gudana a ranar litinin mai zuwa idan allah ya kai wannan dai shine karo na uku da manyan 'yan takara a zaben shugabancin kasar ta ghana ke irin wannan yarjejeniyar tun bayan shekarar 2012 babban sakataren hukumar lafiya ta duniya who tedros adnon ghebreyesus ya yi bawa sakamakon da aka samu a fannin nazarin allurar kafin cutar covid-19 yayin wani taron manema labarai na hukumar mr ghebreyesus ya ce hukumar ta who ta damu sosai saboda wasu mutane na ganin cewa allurar rigakafin za ta kawo ƙarshen yaduwar annobar amma gaskiyar ita ce annobar na ci gaba da yaduwa a wasu sassan duniya cikin sauri lamarin da ya ƙara matsi kan likitoci ya ƙara da cewa yaƙi da cutar covid-19 ya zama aiki mai wahala da ke ɗaukar dogon lokaci kuma dukkan shawarwari da al'ummomi da gwamnatocin ƙasa da ƙasa suka sanya suna da tasiri kan yanayin yaduwar annobar da lokacin da za a kawo ƙarshen yaduwarta a duniya a nasa bangaren shugaban sashen kula da harkokin gaggawa na hukumar michael ryan ya bayyana cewa ya buƙaci ƙasashen duniya su ɗauki matakai bisa halin da suke ciki a maimakon dogaro da allurar rigakafin kaɗai haka kuma babbar masaniya a hukumar sumiya suwaminatan ta ce bisa hasashen da aka yi cikin farkon watanni uku na shekarar 2021 mai shirin kamawa za a samar da allurar rigakafin cutar ta covid-19 miliyan 500 ga kasashe da yankunan da ke cikin shirin samar da allurar rigakafin cutar wato covax kana bisa wannan shiri ya zuwa ƙarshen shekarar 2021 mai shirin kamawar za a samar da ƙarin allurar rigakafi aƙalla biliyan biyu ga kasashe da yankuna to labaran duniyar kenan to marilla masu saurare yanzu kuma za mu shiga a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na tsaftar muhalli tare da fatima mahmud tsaftar muhalli jama'a masu sauraron mu ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa boh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan wani abu mai matukar muhimmanci wanda yake shafar tsaftar muhalli wato shine batun na neglected tropical diseases wato cututtukan da ba a ɗauke su da matukar muhimmanci ba kamar yadda aka ɗauki sauran cuta kenan da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud Toma Dalla kamar da watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne kan cututtukan da ake cewa neglected tropical diseases wato cututtukan da ba a ɗauke su da matukar muhimmanci ba kamar yadda aka ɗauki sauran cuta kenan su dai wannan cututtukan suna daga bangaren vector borne diseases wanda muka fara tattaunawa a wancan satin amma sakamakon cewa irin waɗannan cututtukan akwai wanda suka shahara muka fi sanin su wanda vectors din ne suke yada su kamar irin su malaria yellow fever da sauransu a ɗaya ɓangaren kuma akwai wanda ake cewa neglected ones kenan saboda su su ba a mai da hankali sosai a kansu kuma su ma kansu suka samu mutum suna haifar da matsaloli sosai sosai wurin cutar da ɗan adam su dai waɗannan cututtuka an fi samun su ne a ƙasashen afirka asia ah, da kuma latin america kenan ana samun sa irin wayannan kasashen saboda su ne suke tasowa kuma suna fama da rashin isasshen tattalin arziki waɗannan cututtukan dai suna samun mutane ne ta hanyar kwayoyin cuta irin su bacteria viruses da dai sauransu kuma sannan irin wannan za a an fa ganin su a bangaren mutanen da suka fi fama da talauci mutane kamar da ba su da karfin arziki sosai to irin wannan cututtukan dai sun hada da irin su da ake cewa rabies african trypanosomiasis wanda cutan na da ake cewa cutan bacci kenan wanda tsatsafla yake haifarwa draconiculiasis tsutsar tsutsar kuma take haddasawa da dai sauran cututtuka har da wanda da yawanci da aka fi ake ganin su yanzu dai sun dan ragu kamar irin su kutar ta kenan. To masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan neglected tropical diseases wato cutukan da ba dauke su da matukar muhimmanci ba. Za mu fara ne yau da cutar da conculiasis wanda tsutsar nan ta giniwam take haifarwa ita dai wannan cutar ta wanda aka fi saninta a kasar Hausa da kurkunu ana samunta ne ta hanyar shan ruwa da ya gurɓaci da ƙwayayen wannan cutar tsutsar kenan ana ɗaukar lokaci mai tsawo kafin ƙwayar cutar ta bayyana har a ga alamominta manyan alamominta sun da zazzabi amai jiri da kuma fitowar tsutsa daga jikin mutum ita dai wannan cutar ta daɗe sosai ana fama da ita a ƙasashen afirka amma yanzu dai zuwa yanzu ƙasashe kaɗan ne dai suke samun marasa lafiya wanda suke fama da ita wannan cutar kenan a shekarar 2019 shekarar da ta gabata kenan kasashe hudu ne kawai suka bayyana wa kungiyar lafiya ta duniya cewa sun samu marasa lafiya masu dauke da wannan cutar ita dai wannan tana rashin lafiya tana da wahalar magani kuma mara lafiya zai daɗe yana jinya sakamakon rashin takamaiman magani shi yasa matakan kare kai ke da matukar muhimmanci Ah, da farko dai ya kamata a cikin matakan da ya kamata mutane su an ga dauka shine ya kamata a daina shan gurbataccen ruwa duk wani ruwa mai datti ya kamata a daina amfani da shi ko sha ne ko wani amfani da ya shafi lafiyar mutum ya kamata a daina amfani da shi mutane da ke zama a karkara su rinka tafasa ruwa Uh, su tace kafin su sha kenan sannan kuma ana kuma iya amfani da sinadarin kashe kwayoyin cuta a ruwa kafin a yi amfani da ruwan a wasu wuraren za mu ga cewa wasu suna wanka a cikin kogi kududdufi haka kuma su yi amfani da ruwan ta wannan hanyar to irin wannan zai iya ja musu wannan matsalar kenan ko kuma ya sa a ƙara samun yaɗuwar ta ya kamata kuma a yi ƙoƙarin hana mutane da suke da irin wannan lalurai ya amfani da ruwan da sauran mutane suke amfani da shi don rage yaduwar ita wannan cutar kenan kuma sana ya kamata a yawaita faɗakar da mutane game da ita wannan cutar ta hanyar tunatar da mutane ne zai sa su kara samun masaniya game da ita kuma su ɗauki matakan kare kanta kamar na faɗa a baya to masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tila zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa boh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum warahmatullahi To an gaishe da Fatima Mahmud da shirin ta na tsabtar muhalli yanzu kuma ga shirin na karshe shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu warare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da mawaƙan iraniya suka gabatar domin samun nishadi da fatan masu warare sun ji tare da mu kuma za a ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gato muku sabon mawaƙi ne mai suna arman b wanda zai gabatar muku da waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya دور سایه هایی جهان من حقیقتی ندارد تو می روی سمت ماندنت راهی نمیشوی چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها شمرده تر بگو با من حروف رفتنت تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها اینم توی بیا که بی تو من همه دوستم خزانم سمت ماندنت راهی نمیشوی چرا گاهی ستاره ندیه کن به مشت پوچ شبها شما تر بگو با من حروف رفتنت تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها تو توی سهر اضافه کن به فهم آشوبم آرامشم توی به هر ترانی سر میکشم توی بیا که بی تو من همه دوست خزانم to a gaida arman grishos bi a cikin wakar da ya gabatar mana ko masu wurare da wani neman kawo karshen shirin namu ga lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jikin wata masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka ni ya kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma mana gayyatar ku ku ci gaba da biyar mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng tv قصد ایران که ویران شود Michigan. کس کنید آفرین که از داد آباد دارد زمین بسازید و از داد باشید شاد تن آسان و از کین مگیرید یاد کسی باشد از وقت بیروز و شاد که باشد همیشه دلش پرز داد masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen shirma na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. A wani lokaci yau Asabar ne ake fara yi wa mutane allurar rigakafin cutar corona a ƙasar Rasha. Bayanai daga rashar sun ce tuni asibitoci a masu babban birnin ƙasar suka kimsa domin fara yi wa mutane allurar ta corona mai suna Sputnik V da ƙasar Rashar ta samar. Kamar da shugaban kasar Vladimir Putin ya bada umarni. za a dai fara yi wa mutanen da suka fi hadarin kamuwa da cutar allurar da suka hada da ma'aikatan kiwon lafiya bayanai da masu samar da rigakafin na rasha suka fitar sun ce tasirin allurar ya kai kashi 95 cikin 100 to da wannan ne kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku aini lafiya thank you